Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To yau muke ban kwana da shugaban masu bukata ta musamman 'yan kasuwar Abuja Alhashi Ibrahim Sagir wani ɗan asalin jihar Kano mazaunin birnin tarayya. A makon da ya gabata bakon shirin ya yi bayani a game da kalubalen da nakasassu ke fuskanta a kan maganar matsugunni. A yau za mu tashi daga inda Madina Dauda ta yi masa wannan tambaya. To wace irin rawa kake takawa a matsayinka na shugaban nakasassun nan musamman ma guragu? Na farko rawar da nake takawa na taka rawa ne a ɓangaren matsayina sabida ni ciyaman ne na guragu 'yan kasuwa ko kuma ce ciyaman na nakasassu 'yan kasuwa da farko na taka rawar gani ta bangaren neman musu gundun gurin sana'a sabida wahu season 3 din nan yaduwar da muka yi muka yawa muna kasuwanci environmental suna koran mu ana takura mana sai su environment din suka ga me ya kamata su yi sai suka kwashe mu suka kai mu zontri lokacin akwai ciyawa akwai me duka a gurin daji ne muka ga cewa to tunda environmental gwamnati ce ta kawo mu, to me ya kamata a yi mu sassare mu malejin rayuwar mu a gurin tun ba kowa a gun haka muka sassare muka fara sa umbrella hatta kai ne karkashin mulki na na je na ci bashin banki wanda bashin bankin nan har yanzu yana kanmu kuma ba mu biya ba daga nan mutanen mu suka yi contribution aka har hada kuɗi akalla ba kasar ba ya kai naira miliyan goma muka zo muka yi kanofi manya-manya muka yi shaguna saboda mu taimaki kanmu mu taimaki rayuwar mu so mun yi wannan abin kuma karshe sai gwamnati ta zo ta ce ba mu yi kan ka'ida ba da abin da aka ce ba kai daidai ba kuma ka amsa ba kai daidai ba to taimako za ka nema ba zan manta ba akwai wani dan jarida ahmed isa ya taka rawar gani wajen yaya ta ya za a taimake mu kuma daga baya minista ya kira ya nuna zai taimake mu so saboda haka a cikin mulki na lallai na taka rawar gani na nemo wa mutanen mu matsugunnin gurin sana'a sannan kuma na taka rawar gani na nuna wa mutane cewa e lallai abin nan da muka dogara a kanta da ita ce bara hanya ce mara kyau kuma sana'a dai in kana yi wannan ya kyamace ka wannan zai siya na biyu kuma mun taka rawar gani don neman matsugunni da hanyar da za a yi mutanenmu su daina yaduwa a ko'ina suna kasuwanci kuma ga yanda ya kasance karshe to amma har yanzu dai muna nan muna addu'a kuma muna bin gwamnati mu ga yanda za a yi ta taimake mu to tun da ba ku da kasuwar kuma gashi kana shugabantan 'yan kasuwa yaya kuke kuna bi gida-gida ne kuna sai da kayan koya kuke yanzu Eto eh to abin da muka bari farko shi muke yanzu bara kenan ba bara ba yanzu kika je usai bega za ki ganin mutanen mu ɗai suna kasuwa idan kika je a sokoro e duka ko ina a abuja za ki dinga ganin wani yana sai da walar biro waye wani safa ne wani waye haka dai abubuwa dai daban-daban daban-daban so wannan gurin da muke zaune da a bakin hanya muke siyarwa gwamnati ta ce ba ta so kamar environmental so nan dai muka koma muke cikin malejinmu. a kan gefen hanya wanda ya zo wucewa in ya ga biro zai tafi ofis ya siya idan ya ga ambulan ne zai siya ya siya in maka ne da sauran abubuwa ko wallet ko safar hannu ne ko kuma irin kayan mata kamar yadda muke sayarwa na eh, cosmetic da sauran abubuwa duka haka dai muke maleza ana sayarwa gefe da gefe ta inda dai ba za mu matsa gwamnatin ba kuma muna roƙon ita ma kar ta matsa mana da farkon hirar nan ka ce an gina muku makaranta inda kuke ko shi wanda gaba ɗaya muke kasansa alhaji suleiman muhammed katsina sarkin guragu ko ni na same shi ya hassasa makaranta a unguwar wacce ana yin ta ne a ƙarƙashin bishiya daga baya kuma ƙungiyoyi suna zuwa ana kuka ga ga matsalolinmu ga matsalolinmu ga yara sai ya kasance wannan sun zo sun yi aji biyu wannan sun zo sun yi biyu wannan sun zo sun yi biyu da haka da haka aka tashi aji shida to bayan an gama aji shidan nan shine gwamnati aka ta rubuce rubuce ana kai mata kuka kan cewa to fa ga matsayin da makarantar nan take ciki to sai ta turo headmaster ta karbi makarantar ta bata LEA wato yana karkashin ta kenan kuma ta kawo wasu malaman so yanzu a halin da ake ciki kenan dai yaranka suna makarantar eh ina da yara guda biyu wanda suke makarantar to me yasa kake ganin ya kamata su yi makaranta ai makaranta jigon rayuwa ne domin duk mutumin da ya rasa makaranta ba a san ransa ba domin kamar mu 'yan arewa yanzu ba mafita a rayuwa irin karatu sannan na biyu babu abin da mutum zai yi nuna ɗansa gobe ya ɗau nauyinsa irin karatu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. yanzu a madadin shugaban masu bukata ta musamman 'yan kasuwar abuja alhashi ibrahim sagir da wakiliyar muryar amurka madina dauda ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya ilimi